matasa ba kan shirin ku na matasa da studio kalanku ke sarrafa muku a kowane ƙarshen mako. La FADA, toujours aux côtés des jeunes et de leurs préoccupations. Gamna, dans la cité de Jarmakoy, à 139 km de la capitale Niamey, a jihar Doso, nan za mu hira da matasa bisa kan da abin da suke sarrafawa da abin da kuma jama'a ke saye. Le concept consommant local ya suke tunkarar shi. Et c'est à l'occasion du mois du consommant local dans l'espace UMOA watan amfani da cimaka da kayayyakin da ake sarrafawa a kasar mu que s'est tenu euh, à Dosso du 7 au 11 octobre le forum national pour l'autonomisation des femmes et des jeunes kuma wannan kasuwar baje koli ce da aka tsara ta musamman don al'umma ta zo ta gani kuma ta saye hallo ta yi amfani da abubuwan da su wannan matasan ke sarrafawa afin de promouvoir cette consommation locale, plusieurs initiatives ont vu le jour, dans le FONAF qui nous accueille aujourd'hui, le Salon de l'artisanat féminin SAFEM ou encore le Salon 100% Made Niger initié en 2017. Mais c'est quoi le concept consommant local pour vous, jeunes entrepreneurs ko kore ana nan dai hali yanzu comment faites-vous face à la demande to dan mu jira dadin hira wannan busa kan concept consommant local muka dora fadar mu a nan hilin ku kowa a ta doso inda ake nan ana funafikin wannan pendant 5 jours des jeunes vont montrer ce qu'ils font kowanne na nagoda eh, fasa'a a wannan fadar muna tare da abdulsalam isiya ile de so transformant So Transforma de l'air nous venons d'Agadez nous avons Adia Sanoussi, de Adia Chigabamata, de Zender. Ali Haruna, responsable commercial Heloni Zender, Heloni Food Zender. Omar Ilias, lui il est dans la couture. Notre ami nous vient d'Agadez. Nous avons Amina Malin Maïna, qui est dans l'agroalimentaire à Zender également. Et Madame Maïga Mariama, elle, est dans la décoration d'intérieur. To, amana mana fara kun san dai fara dai muna yin avec la rubrique aussi qui sera de la partie et la chronique de Mr. Olivier. a cikin yankin kasashen yomowa watan oktoba dai wata ne da aka keɓe musamman don tuna ma jama'a amfani da kayayyaki da aka shirya a gida wato consomme local une initiative qui va mettre un gros coup de pression aux jeunes entrepreneurs ku bi muso da kafa za mu hira tare da su da mu gane cikin mi misiki tambaya ta ta harko direct bisa wannan emission kin comment vous percevez cette promotion de la consommation locale. kun ɗauki wannan tsarin ne kamar wata dama ko kamar wani yauni da aka ɗora muku ali ali haruna wagga dama ce ba yauni ba ne eh, to muna da yawa a niger kin kuna iya kwarai ku <laughs> kwarai ku eh, an nijar kwarai ku eh. muna iyawa on peut compter sur vous on peut compter sur nous abin da muke hwata yan kasuwan namu Manya mm. manya yan kasuwan namu abin muke ta an muka kawo fururin muka present muka musu presenti su tsaya su saurare mu kuma su ɗauka su jarba su gani duk yadda riba da ke samu da kayan waje na gida shi ma ka ba ka gani kakka da kwaje na gida ka ce a kayan da ake kan waje baka so ga dan uwanka dan kasa yana produce kai abu baka so na kasar ka kai so na kasar wani sai dai ka je ka siyo a waje ka so na kayan kasar waje zan zo wajen ki adiya consumer local kuna da karin ci da mu <laughs> insha Allah in ku kun yarda da mu za mm. ku amshi namu muku insha Allah zumu me da karhin mu na mu baku kuma mu yi in 'yan duka region takwas na da suke garin suke cikin fayin mu. to yanzu zo wajen ka Abdusalam, comment vous vous positionnez face à la demande du marché Yanzu dai mun ji eh, Adia ta ce inda an zo sai ku kuma kuna da abin saidawa. Mais comment vous vous positionnez face à cette demande du marché? Mi mutane suka hiso kuma menene kuke basu kuna basu abin da suke so mutanen da suke zuwa siye ko a ce consommateur nigerian abin da muke sisan fursan na ce ne bai da bai da bai da illa bai da illatarwa saboda ko gishirin da muke sa gishiri ne wanda an yarda da shi gishiri ne tigidda na ingal kenan produce ne wanda ba su da cuta kuma lalle abin da muke abin da kowa ke so ne kamar da kuka sani yanzu a duniya ta lalace abin da suke zo da kasashen waje suna da cututtuka iri-iri wanda ba su da kan gado wani abu kasan da ake sarrafa shi ba wata shinkafa ma da roba ce ake yin a ran da kuke gani wani wani ma da nama alada ake sa a shi aka mana shi bamu san ko ci muke yi yau wannan tansiyon yau wannan diabetes yau wannan ciyan zuciya yau wannan borin gishiri abubuwa ne duka c'est a l'alimentation on a eh, innové on a proposé à de la population locale des produits innovants naturels facile d'usage et accessible à tout le monde okay. donc produits ne wanda ana bukatar donc vous répondez vraiment à, une préoccupation ah, de produits plus sains. Vous proposez des produits sains pour hmm. les euh, consommateurs nigériens. Voilà, nigériens. par exemple, les arômes 100% à base des épices locaux, mais c'est à 1000 francs. Tandis que euh, sur, les prix, sur les marchés, il y a des produits euh, concurrentiels qui sont à 25, à 25 francs, bien que c'est nuisible, ça contient beaucoup de substances chimiques mais c'est pas hmm. accès. Donc, il me faut des, des, emballages et des machines qui vont me permettre de faire ça à 25 francs ou à 10 francs pour que ça soit accessible à tout le monde. C'est pourquoi les gens sont un peu réticents, saboda suna ah ah ganin cewa abun tsada gare shi. Tsada abun gare Ok. Amina zan dawo janki. Wannan matsalar da yake nan gai. Ke ma kina da cikin sana'ar taki? Ko ku akwai wata wata hanya da kuka samu? Pour que pour rendre vos produits accessibles parce que ça revient toujours dans les débats ah kan tsada gare akwai ta hanyar ka samu dan kwantunan wannan problem kin da ke tsakanin ku da consumator kinku to mu dai yanzu dai muna nan muna ba da kokari dan ya zamanto kowane dan kasa ya iya amfani da kayan da muke sarrafawa na gida kenan mu yanzu a daga fannin mu muna yin kowanne firi muna yin firi daidai da kowa abin da zai iya tunda duk abin da zaka yi shi daga hamsin Ishirin hayyaje sama da ke nan sai a la porte de tout le monde ok ok muna nan da kokartawa sai dai kenan abin da zaka saida dala hamsin da abin da zaka saida shi jika ko dala ɗari ko jika nawa ma dai kenan ambala cikin su wani ambrak ne zaka saida shi mhm, mhm. in ka saida ambrak kenan sai a la porte de tout le monde mm, Me le produit emballés in kai ambalen su kenan sai avec les emballages vraiment c'est plus compliqué pour vous du coup le prix il grimpe Umar Ilyasu magabata da kuma 'yan kasuwa sun sa karhi cikin fadakarwa a wayewa mutane kai su zo su saya kaya da abubuwan da kuke sarrafawa. To yanzu ina so in sani wannan faɗakarwa sai accompagné da soutien sai accompagné da formation. Kamar yadda kuka ce muna formation mm, est-ce que kuna avez kamar su formation de zai sa ou encore de faire face à la concurrence parce que de l'autre côté c'est des géants quand même euh, mm-hmm, mm-hmm. qui sont en face to lalle duka wanda kuka gani ya kare entreprise kin shi yana da capacity na ya jere yana da initiative da amma matsalolin da ake samu na hari kama le consommateur local abunda suke gani abunda aka nan ga de gani suke bai da kaman wala kaman eh, sire na wanga kasai ko kuma tuhahi ne wanda muka sani da filontan abubuwa ne wanda suna da asali mun san su suna da ainihi gare mu amma sai muka rena sai muke gani wannan na waje sun hina mu kwa don shi ne matsala babba ma inda ce mutane le consumer local sun ajiye hankalinsu sun sun diba sun gani yawana sun zo sun taba sun ji sun taba sun ji mm. wannan produit local kin sun yi le produit importé sun yi su muhimmanci kuma in sun kama suna sai mutane abun in akwai clientele abun yana haɓaka to firikin kuma sabka zai tunda matsalolin da ake samu yanzu kamar wanda yake da capacity kamar ya yi produkin abun 1 miliyon bai da 1 miliyon ina ke 5 mil ko 10 mil kin gani bai iya produkin abun nan mai inda a ce mutu yana da capacity ya yi da yawa duk kana yin da yawa riba tana hawa kana iya sabkiya kana iya sabkiya furabuwar lakilantar don ka yanzu muna neman confiance na mutane siyar da le produit local kinan da ake siyar da su su ne produit masu mahimmanci wanda ba su da illa ko guda su sayo su a lokacin nan je vous assure que les entreprises locales peuvent servir le Niger à tous les niveaux sur tous les produits haka kama mutane c'est le manque de moyens mais mutane suna da initiative Ok. On se reprend juste après la rubrique rose sur l'émission Tout ça la fada. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fins sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Bonsoir à tous dans de la rubrique de ce samedi avec moi, qui Nous découvrirons une recette de chez nous, le brabusco ou semoule de céréales. Puis, dans l'espace santé et bien-être, nous allons voir comment soulager les règles douloureuses. Avec moi, Fanta. Et avec moi, Bibi de l'actualité web. Cette fois-ci, nous allons découvrir euh, une artiste jeune, belle, pétrie de talent. Top, c'est parti. Bonsoir les amis, me revoilà, j'espère que vous allez bien. Dans l'espace cuisine de ce soir, je vous propose une recette traditionnelle du Niger, plus précisément des régions de Zender et d'Ifa. Il s'agit du brabusco ou semoule de céréales. Pour 10 personnes, il vous faudra 4 kg de mil ou sorgho, 1 litre et demi d'eau et de l'huile d'arachide. Alors, la préparation. Moudre ou piler le mil pour extraire le sang. Laver le mil tout en prenant le soin d'extraire des graines de sable. Laissez sécher au soleil, moudre les graines pour obtenir la semoule. Tamiser ensuite pour extraire la farine. Dans une marmite, mettre l'eau à bouillir. Ajoutez de l'huile 5 minutes après ébullition. Versez par petites quantités la semoule tout en remuant avec la spatule. Laissez cuire à la braise ou à feu doux pendant 20 minutes. Au cas où vous utilisez le bois de chauffe pour une meilleure cuisson, vous pouvez verser quelques braises sur le couvercle de la marmite. Lorsque la semoule est bien cuite, versez dans une calebasse tout en malaxant avec une louche. Servir dans un plat. Ce plat s'accompagne surtout avec de la sauce d'oseille, mais à défaut, une sauce légumes. Peut être aussi consommé avec du lait caillé ou du lait frais sucré. Ok, merci pour ta recette de Brabusco. Et euh, ce que je peux dire, euh, la sauce oseille, sauce carassou chez les canouris, si tu mets un peu le beurre du lait de vache <laughs> frit, c'est encore meilleur. On passe à toi, par Coucou les filles, bienvenue dans l'espace santé et bien-être. Aujourd'hui, je partage avec vous quelques astuces pour soulager les règles douloureuses. Ces visiteuses mensuelles qui annoncent leur arrivée avec parfois tout un lot de tracas. Ce sont des crampes musculaires au niveau du bas-ventre, du dos et même des cuisses, des maux de tête, des ballonnements, de la diarrhée ou même des vomissements pour certaines. Et même si les organismes réagissent différemment face à la douleur, très peu de femmes en sont épargnées. Mais heureusement, il existe des astuces naturelles pour soulager ces douleurs. Il s'agit justement de se faire un bain chaud par exemple, car cela aide à détendre les muscles, ce qui peut apaiser les crampes. Prenez le temps de vous reposer aussi et de dormir suffisamment. Vous pouvez pratiquer une activité sportive légère ou bien appliquer une serviette chaude sur la zone douloureuse. Il faut surtout manger sainement et diminuer les prises de café, du thé ou de la dose du sel dans vos aliments. Évitez aussi les situations stressantes. Mais je dis bien, si vous vous posez des questions sur l'un des symptômes ou si l'un de ces symptômes vous gêne ou vous est insupportable, n'hésitez surtout surtout pas à consulter votre médecin ou gynécologue pour demander conseil. Merci Fanta, je crois que tu as aidé plein de jeunes femmes avec euh, la rubrique santé et bien-être d'aujourd'hui. Donc là, on va passer à l'actualité web. Cette artiste que je vais vous présenter aujourd'hui, elle a littéralement cassé Internet. Amis jeunes, ce qu'on ne peut pas louper cette semaine, c'est comment la jeune artiste nigérienne qui s'appelle Fadi a cassé Internet. Les pages Facebook de promo musicale étaient inondées de ses photos et vidéos de freestyle. Et celui qui cartonne en ce moment, c'est le titre Abanaban. C'est fini en jarma. Selon la page Facebook Promo, grâce à ce son super dansant, le compte Instagram de la jeune artiste a migré de 13 000 abonnés à 13 600 en seulement 3 heures de temps. Incroyable. Née à Abuja au Nigeria, elle est d'origine nigérienne et vit aux USA. Une position géographique qui a bien marqué sa musique à mi-chemin entre la pop musique et l'afrobeat. Elle chante en jarma, sa langue maternelle, en français et en anglais. Avec des titres comme Belle, Tender ou Cold, Fadi montre bien sa maîtrise des tendances de la musique urbaine. La gestuelle, les danses ou encore le style vestimentaire, tout y est. Quelque chose me dit qu'elle n'a pas fini de faire parler d'elle. Les Corées sur le titre Abanaban, s'enchaînent sur TikTok. Dans la rubrique rose, on s'y met aussi. Aban Aban. <laughs> Baby, we do now, kala su Nigga di nigga ma kwani nigga bay hari bobo In boy nigga di ni bonsi Kawai batu lilo kachosi Nasi kwai gadu bin hasara Bin hasara abana, abana, abana, aban, Abana, abana, abana, abana, aban, aban, aban Abba, Abba, Abba, Abba, Abba. Abba, Abba, Abba, Abba, Abba. Bija magoni bande, kukuna bor kulsini bande. Insinda ikunu bor kulsinche, bor kusikagedini. Ya yajinga te ni bon ne ni hine no ginga konna ni bon na kanne gabani makoi wani borkan ni da musu dirgani ga amma moti kulfa ni bai babi zai yango gono, babi zai yango gono. ni bai hundunya kana suru bobo Ami da lafa da mu dawo na fadar yau da muka girka a nan ga hilin kokowa na birnin Doso a nan FUNAF mu kuma karɓi wannan dama har zan mu zo mu hira da matasa wanda suke cikin kasuwanci wanda suke sarrafa kayan su kuma suna saidawa yaya ne consumer local kin wannan sun shirya mishi suna iya sheran mu muna da yawa <laughs> koko yaya ne a wannan fadar muna tare da abdulsalam isya ile de so transforma so transforma de l'air nous venons d'agades nous avons adia sanusi de adia mata de zender Ali Haruna, responsable commercial Heloni Food Zender. Omar Iliassou, lui, il est dans la couture. Ah, notre ami nous vient d'Agadez. Nous avons Amina Malin, Maïna, euh, qui est dans l'agroalimentaire à Zender également. Et Madame Maïga Mariama, elle, elle est dans la décoration d'intérieur. Madame Maïga, un hein, shekarunga, nabaya muhara ganin kaman, mutane sun hara, karkatowa wajen kayan al'adu ga ana arme ana wani fatin ƙauyawa da wani eh, suware kanuri suware pearl suware ça commence à venir là ça commence à changer les, les gens ils commencent à se tourner vers euh, barkul kan dir fu kuli dir dirngan nin ya nga zabura di mat kai gogoran da ga bai wa maino ce nan ir alada gani garbai dirman ye ka ga mu ir ha mai wasu bai bumbu an gai wumai yanno ya dinga wudin sai nu e ai gine amina modi a kokari a kanda niger son bora kul fahamina hmm. no gabi kenan zabura dini abiyama adini fu agbaini wo Man noni fu su fu suino iri izai sintin ibo bu kan yi yake na imbo isi bai soki abiyama ya dinga irin lakar da wodin yan borkul mi yega ka an gai zo si kayi al'ada daman ti boro kai ni man tai kulu da man tina ala da mu ni man tai fu son ya ringa ya godu furiya ya goye karan go propose masha Allah son hay kul kanno an gu igirce sok fa nyamai irgon da abiya ma dum dum dumai kul wani da boranir ce ya dinga za abiya ma kan irga kada dirgo ka decoration wodo da hijaino za dirka da abiya ma eh, za fu irga sola jinai kan irga soli borase da ballano a daro a kurai mhm. da hankan ga da bare barno irga ba kan ga ka ado da fulano haka zalika zarmai wano mu yaji yadin ga irga wajo talam irga fu talam am goro hija veyo ima fotai sambu ima filmi yadin ga zanu dinga wa ba an kanu bore kan kamu gubai matan. to ita dai wannan cikin shirye-shiryen kaya eh, kayan ado na al'adu take. In ke amarya ce, in ke buzuwa ce, za su zo miki da kayan bagaje su shirya miki wurin ki in kuma ke bahula tana ce hallo a zo da kayan hula ni kuma ta ce yanzu abun alhamdulillah yana nan ga samun shiga mutane suna ga dawo wajen al'adunsu to madalla yanzu an ci gaba da tambayoyin nawa cin ma wannan gurin yana tafiya da kaman sauƙa muku wasu abubuwa wasu takardu wasu ka'idodin kasuwanci eh, madam adiya sanusi est gwamnati ta ce a zo a sai kayan ku en face de vous vous avez des concurrents mais waouh aiki ana nan ga sauƙa muku wasu abubuwa don ku samu kuma kayan ku su shiga su samu shiga ko ko dai an ce maki ka sayar da tomati kuma ga wa'ancan a Nigeria masu gangani suna turowa <laughs> ko an Senegal masu gangani suna turowa kai kai tomatin ka kuma an ce a sai naka allo kuma an faska wannan ya ne abin ku an sauƙa muku wasu abubuwa to cikin ikon Allah abubuwa da yawa sun sau abubuwa da yawa mhm. sun sauwaka da a cikin 'yan ƙasa ma an samu waɗanda suka gane ma eh lalle bari mu sai namu wannan a ƙasar mu aka yi ɗinsu a ƙasar mu aka yi transformers kenan mun san menene aka sa a cikin shi kenan ina iya cewa fannin nan wani abin ya ɗan sawwaƙe mana amma dai duka dai duk da wannan dai wannan dai bai isa ba saboda Allah so muke gaba daya ya zamanto a ce wannan produce transformer nan da ake kawo masu produce shi muke yin wannan a cikin su mi banir insu daga kasar mu wannan gurin shi ne muke so mu cimma Ali Haruna on va parler de des géants de l'importation qui sont en face de vous yaya ne ku sur cette position là akwai abubuwan da ake sauka muku dan kuma ku samu cikin kin da suke kuma a ce kuna da dan wurin ku kuna da wuri a wannan wurin da kyau ma da wuri Eh, muna da wuri mu wanda ya san mu ya san firzikin mu kuma muna fatan yanzu dai alhamdulillah mun samu shugabanni wanda vrima suna da gurin a ga yau Niger ta ke da abin da za a hidda shi waje ba. Kwarai ko tun da wurin inauguration ke bude waga taro dukkan shugabanni na region Kindoso sun zo. Har minista mata harkar harka industry ta zo kuma ta yi tour na stand by stand. ta zo da sai ta zo da maraice kenan muna godiya da irin gudunmuwa da ta zo okay. eh, muna fata dai a ƙara ankurajen mu kuma eh, a ƙara mu mu ƙarfi vala a la concurrence kuma dan abin da muke mu abin da muke producer kan mu raina shi eh, ba girma ake lissafi kalite qualité ake quel eh, sac. muna amitié kin kalite qui mu kuma. sa se muna... c'est un punchline. C'est ba voilà. ba girma ba ake kalite Kuma muna hwata wa'anda suke kotan ma eh likitoci da masu wanda suke gabanmu wanda suka karatu su kuka sensibilizan eh, population su rika cin su ringa aiki tare da ku don nuna kalitekin kayan ku par mhm. rapport à la concurrence qui est en face ah on aurait bien aimé avoir une consommatrice euh, sur cette fada mais mhm. bon c'est des clientes qui vont et qui viennent mhm. mais on va profiter de madame Maïga vous êtes dans la décoration et en face de vous vous avez des producteurs da l'agroalimentaire da la transformation agroalimentaire an tar hankan igo nera da hankan yan aran gaba aran ma dai sabai gidan aran kusaira mata aran godi haiwa raporo ni bai dan da irin mi ginai dai yango oh. kan man han bano arzaka go ya dinga har hin Kano ya han bano ni arzaka mu kafu ya ga kulkan di chada kalite no hankan man tikalite asi chada ya ga chada go na ga hambani ne gun ga bani a cadan da haikulu kwai na arzaka ir labura nago ya dinga irga di isenu ir ir makani gumgumo ir mirgine dai watkan cin ir banmo ir yega dai carga bora kan go wen funem dai wen kangai borajina wen kangai boram dai wan funai bora gina ya dinga irga na fanda car mhm, mhm, mhm. car bandi irwo irgo makani gumgumo da matkan yi goga har ka wuce da okay oh ir ma ni irgi dai mu insha Allah ir su di kyara irin ware bare kan ne yamma di se zaman kan goce kudin sin da ganda kaji fisbillah ba turin yan wozai asigai asigai to ita dai ta ce dai wa'annan kayan kin da take gani eh, ku kuke sarrafawa ku masu harkan abinci eh, masu kawo garin masara ko masu kawo eh, miya faku tace tana jin daɗin abincin da kuke sai kuma jibar venir vertuwa Eh, abdulsalam ina so in sani kayayyakinka da kake kawa suna samun shiga safa u sai hankali suna samun shiga to eh, farko zan cewa eh, franchement kayan suna samun shiga in dai mutum ya taɓa saboda mai sanar cewa kina samun shiga kin ga wannan fukuci ta ga da je la produit de mon proportion et de la transforme foku c'est différent Euh, voilà, donc, euh, comme je vous ai dit, mm. les produits sont aimés de, de, tous. Tout le monde aime vraiment les produits. Surtout, si je ne suis pas en train de jeter des fleurs sur la région d'Agadez, les gens aiment les produits qui sont de la région d'Agadez. Kayani Inganchi. ana sanka Ana sanka da bai huce da goma ba da wani abin tabbatukan da suke mun zo da kartana da yawa hmm. kaya mu fi sabilla sana shiga saboda kaya ne wanda da ka gane su butun da ya gaya maka da ka kalla ma an ka taba ci ka san ko menene ba sai an tsaya maka an bata lokaci ana maka marketing ba gaskiya ana sai abin da na ce miki dai bai samu shiga a rom in gane shi ma miye ne bai samu shiga on a compris vraiment que c'est la question liée à l'emballage c'est la qualité il y a le goût ils sont aussi parfumé mais le problème c'est que c'est l'emballage. Je trouve ça cher puisque c'est dans des grands emballages. On n'a pas assez de matériel des emballages qui vont nous permettre de faire ça en petit emballage. Mais alhamdulillah, ana samu. Bismillah ana samu saboda yanzu un homme muna ganin kuma une extension saboda a ce c'est san mu lohiya ga deja an riga an santa tsoyon mu sana da fasa artisanal traditional babu wani modernism muna so mu mu daga nan valorisé dan des emballages vraiment bien faits impressionnant wanda in ka gane shi ko a a makka kace za ka san shi kace in Allah su yarda c'est bien conditionné et mm, tout bien conditionné voilà in Allah su yarda in muna nan muna da tare da magabata su masana dan kamawa a partenaire au développement su masana dan kamawa muna so in Allah ra duk wani abu na kasan mu wanda yake can kwana mu za mu huddo shi mu tallata shi a idan duniya kowa ya san shi har ya kai ma in ba da shi ba wata ran zai ba zai iya ci abinci ba ina ga kasashe da yawa irin su Benin su wane ne suna da fala ɗinsa sun da shi in ba da shi ba yanzu kalli da kunu dai inda in ka saba cin shi yanzu ko kai ba ko kai ba buzu ko kai ba ba bagwari ba ne ba da inda kake eh. shine gurumin Allah su yarda aha justement zamu je kowanne bisa kan gurin da kuke nan kuna kuke nan kuna vise cikin wannan defi kin za a ce na konsoman local mm. amma kan nan min proposal wata music da za mu sa kawai ba ni titir warta ke ka asa eh ah, hafsu garba wace haka da wata kasa sai Niger mm. Niger kasa Eh, Allez! Eh, non, mais vraiment, il avait un bon choix. voilà, Bab Kamar Niger. Hmm. On va écouter Sgarba. On se reprend juste après. <laughs> Fada, on revient aujourd'hui à la Fada. Nous sommes euh, à la dernière partie de cette émission. Zane Chigaba d'Atambaya ta Takarche Gareku. Quels sont les défis auxquels vous faites face Gourne Kuki Sukutima, Chikin concept qui est non consommant local, de Yandukuki Nankuna Tonkarashi. Amina Malamaina. To mu dai cikin kasuwancin mu muna kira da babban murya zuwa ga magabatanmu da masu hannu da shuni su ne ake ce ma partener ko? ko 'yan proje da sauransu in suna doka wajen abinci kamar zuwa famkin nan furkuwa fa su zo wajenmu su ringa ɗoka abincinmu suna rabawa don mibin musu suna doko shi daga waje suna raba ma mutanenmu dukkan titan da suke nema ni dai na tabbata na imani a cikin kasar niger suna samun ana iya samun producteur ki akwai su in brit suke so in prodifi ni suke son kowane iri ne ni dai je su sirke suna samun shi Omar Ilyasu mun ji masu sarrafa abinci zan mu dawo wajen textile ina son in san qu'est-ce que tu vises comment c'est quoi les défis qui qui sont là devant toi dans ton secteur Merci Studio Kalangu euh, Guru gurinmu shi ne ya zamanto mu ya girma ya ce abun nan da muke yi muna kai shi kuma waje da nijar ma muna saida tunda akwai bezuwan kamar kasashe makwabtan mu su alije su libi haka abin ga produce mu ana son su cikin kasashen nan salman sai nake son da moyen donc euh, lalle ko ka iya ko kana so kuma ka tai abun nan yana son moyen kwa inda sai kana da kuɗi ka sai ka ka dinka da yawa kake iya taya ka je ka sai saida kwa inonde les marchés euh, mhm. locaux et internationaux voilà euh, la deuxième de chose gwamnati bata da kaman tsunkaye dogon bisa entrepreneuria na matasa tunda abin da suke faɗi sai da labushi salman bas concretize abin da suke cewa abin da ita take vise sai les impôts tout simplement notre gouvernement il est en train de couper la France on n'est pas la France nous c'est des pays qui sont en voie de développement il faut que kama abin da gwamnati take ya zama c'est tente de la population objectif mutane gwamnati ta kama musu cika gurinsu tunda yau na ake so le development la shine wanga mutane suke kama pour arriver a in destination wanda yake a ce abubuwa wanda muke kawa daga waje ya kamata a ce wanga namu sun ishe mu abun ya zo mana sauki ko mu ba su huta a waje kullum kudin mu a ƙasa ne za su zama a lokacin nan ne muke samu ci gaba ina kira da gwamnati vraiment su su kula da entrepreneurial nan ta masasa a yi sauƙaƙa musu bisa lanhon de Voilà, c'est la fin de cette émission tout à la Fada français Hausa. Mais avant de se dire au revoir officiellement avec nos chers invités, on va accueillir Olivier qui nous vient avec sa chronique et on se dit bye bye. Amis auditrices et auditeurs, bonsoir et merci de la fidélité. Une fidélité qui nous pousse à aller chercher pour vous de belles leçons de vie que nous mettons en chronique. On l'a tous connu comme un très grand joueur de foot mais ces derniers jours sont difficiles pour le Portugais Cristiano Ronaldo, avec son club de cœur Manchester United. Cette mauvaise passe est quand même remplie de leçons, qu'on soit fan du foot ou non. Sur le réseau social Facebook, un internaute au nom de Sabi le sénateur a fait un commentaire que je partage avec vous. Il dit Le problème de mon joueur préféré Cristiano Ronaldo depuis ses 24 heures avec Manu doit nous faire retenir deux belles leçons auxquelles nous devons bien réfléchir avant de prendre une décision. Cristiano Ronaldo est la preuve vivante qu'il faut jamais retourner avec son ex, employeur, ami ou toute autre relation en tout cas. Deuxième leçon dans la vie, quand tu veux pas quitter le quartier qui t'a vu grandir, c'est comme ça que les enfants du quartier vont te manquer un jour du respect. Pourtant, si tu venais par moment dans le quartier, ils te respecteront en tant que grand frère du quartier. Et moi, j'ajouterais qu'il faut quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. Aujourd'hui, écarté de l'équipe première de Manu, Cristiano Ronaldo, cinq fois Ballon d'Or, devrait s'entraîner avec l'équipe B de son club. Pour supporter cela, le joueur ne peut plus se contenter de sa force physique, mais surtout de son mental. Ce qui explique son post sur Facebook dans lequel il dit En ce moment, je sens juste que je dois continuer à travailler dur, soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n'importe quel match. Céder à la pression n'est pas une option, ça n'a jamais été le cas. Et vous, que vous inspire cette histoire de la légende Cristiano Ronaldo Rendez-vous demain dans la chronique pour une nouvelle leçon à partager. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One big love, les gars. Prenez soin de vous. merci oli euh, voilà ami de la fada mun yi magana bisa kan wannan concept da aka yi lanse tun 2017 na consumer local ana ta promotion ana ta faɗakarwa an ce mutane su su karkato fuskar su su dinga diba abin da ake sarrafawa a nan ƙasa 'yan ƙasa suke sarrafawa kuma a dinga saye a diba a gani an za a yi harkokin nasu su bunƙasa to ku dai abin da suka ce dai sun yi zancen mutane su dinga aji hankalinsu su diba abin da suke yi kuma gwamnati ta kama musu don konkiran kin da ke gare su an fas su samu su ma a ce za su goga tare da su sai mu ce a huta lahiya